Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma goma sha tara a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da FM Noman da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an wuni lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ɗau mataki a kan masu amfani da shafukan sada zumunta na zamani wajen tada hankulan jama'a za mu ji kowane irin mataki ne Za kuma ku ji cewa kwamitin haɗin gwiwa na Majalisar Dattawa da wakilai da yake kula da aikin 'yan sandan Najeriya ya saurari bahasin jama'a akan gyara dokar da ta kafa hukumar 'yan sandan ƙasar domin yi mata gyara. Za ku ji ƙarin bayani, sannan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan hukuncin da kotu ta yanke na cewa Majalisar Dokokin Jihar Kano ba ta da hurumin bincikar zargin karɓar rashawa da ake wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Lambar da za a kira ita ce biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero nambar sannan muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya sunana Muhammad Hafiz Baballe na kuma tare ne da Hadiza Kyari wacce za ta karanto mana labaran duniya. Alhamis, dangin George Herbert Walker Bush na ban kwanan karshe da shugaban Amurka na 41 a wata jana'iza da aka yi a garin Houston da ke jihar Texas. Jirgin da ya dauki gawar tsohon shugaban daga Washington ya isa birnin Houston da yammacin jiya Laraba. An kuma ajiye gawarsa a cocin St. Martin Episcopal inda zai kwana domin a ba jama'a damar kallon akwatin da ke dauke da gawarsa da aka rufe shi da tutar Amurka. bayan jana'izar tasa wace mutane kalilan ne za su hallarta za a ɗauki gawar a wani jirgin ƙasa na musamman inda za a yi tafiyar kilomita 120 da ita zuwa inda za a binne shi a ɗakin karatunsa da ke ginin jami'ar texas ta a&m ɓangarorin da ke rikici da juna a ƙasar yemen sun hallara a sweden a wani sabon zangon tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar wanda aka kwashe shekaru hudu ana yi rahotanni sun nuna cewa rikicin na yemen na gab da jefa kasar cikin matsalar yunwa an fara tattaunawar ce a birnin rimbo a ranar alhamis ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya wannan zaman sasantan rikicin shine na farko cikin shekara biyu wanda aka yi tsakanin gwamnatin kasar ta yemen mai samun goyon bayan saudi arabia da kuma 'yan tawayen huti da ke samun goyon bayan iran labarun na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rikici ya barke a tsakanin manyan hukumomin zaben kasar afghanistan biyu kan sakamakon zaben 'yan majalisu da aka yi a watan oktoba a birnin kabul da kewaye hukumar da ke sauraron koke-koken zaben mai zaman kanta ta soke dukkanin kuri'un da aka kada a lardin kabul saboda a cewarta an tafka magudi da karya ka'idojin zaɓe a yau ne kuma hukumar da ke sauraron koken wacce ake kira aiecc a takaice ta kori wasu manyan jami'an hukumar zaben kasar su biyar waɗanda ke da alhakin gudanar da zaben kakakin hukumar ta aiecc ali reza ruhani ya ce an ci tarar jami'an dala 1,333 ita dai hukumar zaben da ake kira aiecc ta yi allah wadai da wannan mataki tana macewa bita da kullin siyasa ne wata babbar kotun rwanda ta wanke shugabar 'yan adawa da 'yan Ruwigara daga tuhume-tuhumen da ake mata kan zargin yin damfara da haddasa rikici. a watan Satumba 2017 aka tsare Wigara wata ita ce jigon 'yan adawan ƙasar. Hukumomin Rwanda sun tsare Wigara mai shekaru 37 bayan da ta yi yunkurin karawa da shugaban Paul Kagame a zaben shugaban ƙasar a watan Yulin shekarar 2017. An dai hana ta tsayawa takarar bayan da aka zarge ta da laifin kwafan sa hannun wasu masu goyon bayanta. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Kadunan Najeriya inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce za ta ɗau mataki akan masu amfani da shafukan sada zumunta na zamani wajen tada hankulan jama'ar jihar ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna. mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samuel aruwan da ya karin haske game da kalaman gwamnan jihar kaduna a wajen wani taro na samar da maslaha game da dukkanin kalaman da ka iya tada tarzoma a jihar kaduna Takamaiman abin da gwamna ke nufi shine duk wani wanda ya amfani da firici ko kuma da shafukan sada zumunta na zamani idan ya kawo matsalar tsaro inda za a samu rasuwar mutane bige-bige kashe mutane dukiyoyinsu da kuma rasa rayukan mutane gwamnatin jihar kaduna da jami'an tsaro a jihar kaduna ba za mu lamunci haka ba amma ba wai muna wa mm, 'yan jaridu karan ba ne ko jiran mikiya ko kuma muna wa mm, mutane a linzami kan fadin albarkacin bakin su mu kowa ya faɗa abin da zai faɗa amma an kai wani firici wadda ba gaskiya ba ne wadda ƙarya ce wadda za ta kawo tashin hankali gwamnatin jiha da jami'an tsaro za su yi aikin su akwai wani dan jarida wanda ya ruwaito ya ce wai filani makiyaya sun kashe ɗalibai biyar to wannan sai a tafa mata. Ko me ra'ayoyin al'ummar jihar Kaduna game da wannan mataki da gwamnatin ta ce za ta ɗauka? Sunana Bashir Abdullahi Maraban Jos. Eh mu in za a tsaya akan dokan muna da goyon baya akan haka sai dai babban matsalai shine a ce an saka siyasa a ciki na in ka yaba wanda suke so ka yaba ya zama komi ka faɗa ka kyauta amma in ka faɗi kai kuma ra'ayinka ya zama shine dokai in aka yi haka gaskiya babu adalci a ciki sunana fatima suleiman maharaz gaskiya abin da gwamna ya ce ya yi daidai saboda sai ana zaune lafiya ake iya komai kuma kaga irin wani abubuwan za su iya haifar da fitina kuma shi harshe in baka kame shi ba zai iya haddasa duk wani abun fitina maganar yancin bayyana ra'ayi da kuma hana kalaman batanci dai wasu abubuwa ne da ke kawo cece kuce amma dai ɗaya daga cikin malaman sashen shari'a a jami'ar bayar ta kano barista mustapha musa maraban jos ya yi ƙarin haske wannan za ga al'amari ne wanda ya zo karkashin sashe na 39 na kundin tsarin mulkin najeriya na shekarar 1999 wanda aka yi ma gyaran fuska wanda ya ba 'yan ƙasa 'yancin faɗin albarkacin baki bakin su akan duk wani al'amari da ya shafi zamantakewar mutane a matsayin sana ɗaiɗaikun mutane ko kuma al'umma kula gaba ɗaya kuma wani al'amari da ya shafi gwamnati ko shafi addini ko duk wani abin da ya shafi yanayin zamantakewar rayuwarsu to amma shi wannan sashe na 39 da ya ba 'yan ƙasa damar faɗin albarkacin bakin su ba sakakken sashi ba ne sashi ne wanda aka yi mai tufka a ƙarƙashin sashi na 45 na shi dai kundin tsarin mulkin najeriya wanda ya nuna cewa shi wannan Eh, sashi duk da yake ya ba dan kasa yancin faɗin albarkacin bakin shi to kuma bai ba shi damar tsallake wata gaba ba har ya kai ga inda in ya faɗi wani al'amarin kuma zai iya tada hankali ko kuma zai taɓa mutuncin wani ko zai taɓa darajar wani ko zai taɓa zamantakewar wani ko zai taɓa dukiyar wani a dalilin wannan furcin nasu. barista wasu za ce wannan bangaren shari'a ne ya kamata ya yi ko ko bangaren zattawa. shi gwamnan jiha ko shugaban kasa ko shugaban karamar hukuma a karkashin tsarin mulkin Najeriya ai shine shugaban samar da tsaro a yankin sa don haka duk inda ya ga wani abin da zai iya tayar da rigima ko kuma ya ma tayar da rigimar to shine ya kamata ai bincike dauki wannan mai laifin da ake zargi a kai shi kotu don haka wannan bangare ne wanda ya shafi gwamna a ranar ɗaya ga wannan wata ne dai hukumar zaben tare Najeriya ta cire takunkumi ga dukkanin 'yan takarar gwamna da majalisun jihohi a wannan kasa. da nufin ganin sun samu damar yakin neman zaben da wannan ne ya jawo aka yi wannan taro domin ganin ba a yi katobar da za ta kawo tashin hankali hankali ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma bari mu leƙa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za ku ji cewa kwamitin haɗin gwiwa na Majalisar Dattawa da Wakilai a Najeriya da ke kula da aikin 'yan sandan ƙasar ya saurari bahasin jama'a akan gyara dokar da ta kafa hukumar 'yan sandan ƙasar ta shekarar ɗari tara da da arba'in uku domin yi mata gyara. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani daga Abuja. Majalisar ta ce tana neman ta sauya dokar da ta kafa hukumar tsaron cikin gida ta 'yan sanda domin a inganta ayyukansu su tafi daidai da zamani. Majalisar ta ce ta lura cewa akwai abubuwa launi-launi da na yaudara da sace-sace da suka bullo bayan an kafa dokar 'yan sanda a shekara 1943 wacce ake amfani da ita ya zuwa yanzu. Sanata Tijjani Yahaya Kaura shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda a majalisar dattawa. Muna son hau doka 'yan sanda wadda za ta tabbatar da cewa ana kiyaye haƙƙin bil'adama, ana kiyaye haƙƙin mutum wanda ya kamata a aishi. Na biyu wannan doka za ta duba irin ba su samun pension ɗinsu da gratuity cikin lokaci idan suka bar aiki ko suka mutu ba su da kayan aiki ba su da motoci ba su da gidaje to duk wani abu wanda kake tsammanin dan sanda ya yi maka na kare lahiyarka da dukiyarka idan ba shi da irin waɗannan abubuwa na more rayoshi waɗanda za su inganta rayoshi shi ma yana da wuya a samu ingantaccen tsaro a shi to waɗannan muhimman abubuwa su ne suka sa muka ga cewa ya kamata a canza wannan doka a gyara ta a mata ma yadda za ta yi daidai da lokaci kuma ba nan kawai za a tsaya ba za a tabbatar da cewa an samu musu gidajen kwana an samu musu motocin aiki an samu musu bindigogi waɗanda suka yi daidai sannan kuma za a samu musu har ma da jiragen sama domin an tanadi wani asusu na kuɗi wanda za a tabbatar da cewa an samu kuɗi na farko ta hanyar rage haraji a ba 'yan sanda na biyu ta hanyar duk wani kamfani na ƙasashen waje wanda ke hulɗa da najeriya yana kasuwanci mun ware wani kaso daga cikin riba da suke samu samu wanda za a ɗiba a sa cikin asusun 'yan sanda saboda mun tabbatar da cewa kasafin kuɗin da ake yi na najeriya na yau da kullum ba zai iya ɗaukan nauyin abubuwan 'yan sanda ba wani abu da ya ɗauki hankali a wajen sauraron ba a san shine batun cewa shugaban ƙasa ya zama mai naɗa sufetin 'yan sanda ba tare da kai sunansa majalisa saboda a amince ko a tantance shi ba amma sanata abdulaziz inyako ya ce babban kuskure ne idan an ba wa shugaban ƙasa wannan hurumin an yi wannan majalisa saboda rage karfin shugaban ƙasa ne shi yasa aka yi kowane democracy amma yana ka sami shugaban kasa yana da karfi ba wanda zai iya ce masa abin da ka nan ba daidai ba an koma dictatorship kenan kuma najeriya ta ɗanɗana ta a da da haka musamman aka yi wannan democracy aka raba abun kashi uku aka abun da ake kira executive aka abun da ake kira legislature wanda ita ce majalisa aka kuma abun da aka kira alkali amma idan shugaba shine mai yin doka shine mai aiwatar da dokan ko da kuma shine kuma wanda idan ya zama wato shine alkali to ai wannan karfinsa ba sai make kowa ba da haka musamman aka wannan abun aka rage karfin shugaban kasa shi sa majalisa babban burin mahalarta taron dai shine samar da muhimman kayan aiki wa 'yan sandan najeriya da za su inganta tsaro a cikin gida madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Usman. giwa mai ban dan shehu ba fasawa to a gaida madina dauda To a yau ne babbar kotun jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yanke hukuncin cewa majalisar dokokin jihar ba ta da hurumin yin bincike akan zargin karɓar rashawa da ake wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje A kwanakin baya ne a Jafar Jafar mawallafin jaridar Daily Nigeria ya fitar da hotunan bidiyo da ke nuna gwamnan yana karɓar rashawa. Shin yaya kuke kallon wannan lamarin hukuncin da kotu ta yanke a yau? Kafin mu buɗe layukanmu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. ai, kumshi na kai na na zan ya shato mammalo gumi da yake ci. Kaya ya gumi na nake ci. Masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi da yake ci. Kaya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. hello hello da wa muke magana daga katsina da wa muke magana daga katsina da abdulsalamu mai shayi fadon karshe kaduna state to abdulsalamu menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu na yau Ra'ayi na shi ne. hello hello muna jinka eh, ra'ayi na shi ne gaskiya bai kamata rinka ma harkokin mulki ya ba. To, kamar yaya kenan? Eh, kamar wannan majalisa da suke Hello, wa muke da shi daga jihar Niger? Abubakar ne daga jihar Niger. To, Abubakar, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu na yau? To wannan maudu'i dai wannan babbar kotu ta jihar Kano ta yi daidai. Mm, to, mm, muna jin ka, mm, me yasa ta yi daidai? Ta yi daidai saboda dama zargi ne kawai aka yi, aka yi dama ba su tabbatar da gaskiya ba ne. To, mun gode Malam Abubakar. Hello, wa muke da shi daga jihar Taraba? Eh, kuna tare da Abage Umaru ne daga jihar Taraba, Sarkin Baka Abage Umar. To, Umar Sarkin Baka, menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu na yau? Eh, gaskiya na farko na ji daɗin samun ku da na yau. Na kai shekara biyu ina neman ku ban taɓa samun ku ba sai yau ina To, mu ma mun gode, menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu na yau? Mm. Eh sai dai maudu'in ne ban dan sana kunne na ji ba don rediyo yana hannun wani makwabci ne ina so a ga ban a hakuri. To mun gode yau dai muna magana ne akan hukuncin da kotu ta yanke na cewa majalisar dokokin jihar Kano ba ta da hurumin bincikar zargin karbar rashawa da ake wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Yau dai aza wannan lumban ne ake kira a yi magana da gidan rediyo. Eh, Hello? Hello? Hello, layi da ya yi eh, Hello? Assalamu alaikum. Amu alaikum salamu dawa muke magana. Kuna magana da Bello Ahmadu Katsina. To Bello, Malam Bello, menene ra'ayinka dangane da mu na yau? Lallai eh, alhamdulillah ni ina ta hibdar ina kira ban samu ba amma yau na samu. Kuma mu na yau alhamdulillah na ji daɗin wannan kotun da ta dakatar da wannan binciken kotun ce da daga kanci kuma da shugabansu mm. saboda haka na ji daɗin da ta dakatar da wannan wannan wannan wannan wannan binciken da da yan majalisa za su yi gaskiya tun da ba su tabbata suna. to mun gode Malam Bello, so daga Taraba bari mu koma Kaduna, wa muke da shi daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu wa alaikum salamu, da wa muke magana? Malam barka da yammaci kuma ne muka barka da yake na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka? to alhamdulillahi kaga mu mun abin da muke dubawa kenan a koda yaushe mutanen jihar Kano su auka cewa irin wayannan kazafi da ake wa shugaban su kamar gwamna Abdullahi Umar Garduje kaga ya nuna ya tabbatar da cewa ita wannan kotu ta yi abin da ya kamata kuma ya kamata fa su mutane su waiwaya ba su duba ta gari shi wannan Jafar Jafar din fa yayi wa shekarau ya zo yawa mai martaba sarkin kano a ziyarci wani sunusi lami da sunusi kuma ga shi ya zo yawa wannan shi don haka ni wannan kotu ta yi min daidai kuma muna fatan su irin mutanen jihar kano ya kamata su da irin waɗannan mutane masu kazafi su rika cire su daga cikin al'umma ko kuma a hukunta su a musu hukuncin da ya dace kuma wannan kotu Allah ya saka mata da alkhairi kuma muna fatan al'ummar jihar Kano za su yi watsi da irin wannan zargi da wannan Jafar Jafar yake kazafawa manya-manyan mu na jihar Kano kace ne muka fata alkhairi Allah ka kiyaye mu Allah ka raba mu da son zuciya To, mun gode Alhaji Musa Garo, wa muke da shi daga Kaduna? Sunana ya Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. To ya Suleiman, menene ra'ayinka dangane da mauru'in? Wato, da Allah, ni ra'ayina ban ji daɗin dakatar da wannan bincike da ake yi ba. Saboda in ka lura da al'amarin Najeriya bangare biyu ne dama yake la'anta Najeriya. Hmm. Bangaren shari'a siyasa ya shiga ciki. Bangaren harkan ilimi ya dagule. Yau inda za a ce bangaren shari'a ya gyaro. shi sa mun kama yan kasa muna cewa da lauyoyin lauyoyinmu da mu kashi saba'in barayi ne su suke la'anta kasar nan kuma mm. ita majalisa tun da har kotu ta yanke shawaran cewa ba ta da hurumin bincika shi to amma in har wannan majalisa ba ta zama majalisan banza ba to ta tsige ainihin gwamna abdullahi ganduje in ko ba ta tsige shi ba to gaskiya ni ba su burge ni ba wallahi sun zama to ka da lami babu ci To mun gode Malam Ya'u Suleiman. Wa muke da shi daga jihar Kebbi? Hello? Salamu alaikum wa rahmatullah. Amu ah, alaikum salamu da wa muke magana? Yana magana da Asiya Muhammad Sabon Kawo. To Asiya menene ra'ayinki dangane da maudu'in mu na yau? to wannan gaskiya wannan kotu ta yanke wannan hukunci ya ta kyauta Allah ya saka da alheri mutane kuma su dinga bincike a kan kazafin da ake mutane kan su dinga yanke hukunci ba tare da bincike ba a tashi lafiya. To mun gode Asiya daga jihar Kebbi yanzu bari mu koma Kaduna wa muke da shi daga Kaduna? Eh, Bello Sokoto ne. To Bello Sokoto menene ra'ayinka? A gaskiya wannan kotu kotu sun shiga siyasa. kotu sun koma siyasa a kama gwamnati wannan laifi iri-iri amma saboda yana da jam'iyya ta gwamnati mm. a zo a ce a dande abu da ƙarfi da yaji mm. ko ana yaƙi da sayan to malam bello zargi dai ko ana zargin sa dai ba kama shi kai da laifi ba eh ana zargin shi hoto gashi kowa ya gani kirkiri wallahi wannan abin bai da nuwa sai da danne shi da ƙarin mulki amma gaskiya wannan abin tsakani da Allah in aka soke wannan abin ko tana saraka to ba shari'a ba doka a Najeriya in ce in da kana da siyasa kana da gida a sama a ce ku bai kuka a kyale ku wallahi ba siyasa kun ba ki da shanci ƙarya ake yi yau da ni kawai na nagode bello sokoto to mun gode bello sokoto daga kaduna bari mu koma jihar kebbi wa muke da shi daga jihar kebbi hello hello to layi yana ɗan mana tangarɗa dai A yau dai maudu'in namu wanda muke tattauna a kai shine wanda za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shine akan hukuncin da kotu ta yanke na cewa. To, ga wani kira nan mun samu daga jihar Kano. Wa muke da shi daga jihar Kano? Salamu alaikum, bakar Abubakar fa Dogwa Lokal Gamman Jihar Kano. To, Malam Bello, menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i namu na yau? ra'ayina shine kamar yadda mai magana ya faɗa a baya gaskiya kotu sun koma siyasa idan kana jam'iyya ta gwamnati ba za a bincike ka ba idan kuma kana jam'iyyar adawa ne za a ci gaba da binciken ka gaskiya wannan bai daidai ba a basa a ci gaba da bincike a tabbatar da gaskiyar lamari shine to mun gode malam bello daga kano to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ma'anan na cewa karfe uku na yamma ne da minti hamsin da hudu wato karfe tara da minti hamsin da hudu agogon najeriya da nijar da kamaru da chadi to yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice kasar masar ta ce ta fitar da hannunta daga takarar neman karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekarar baɗi ta 2019 inda ta ce ba za ta kara jayayya da wata ƙasar larabawa ba hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf tana neman sabuwar kasar da za ta karbi bakuncin gasar bayan da ta karbewa kasar kamaru a makon da ya gabata kasar morocco na cikin masu neman damar ta karbar bakuncin gasar yayin da ita ko hukumar ta kaf ta ce za ta hanzarta shirin samun kasar da za ta karbi bakuncin gasar da ake sa ran somawa a watan yuni a ɗaya bangaren kuma kasar ivory ta ce har yanzu tana nan daram a zaman kasar da za ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2021 hukumar kwallon kasar ta jaddada cewa hukumar kwallon nahiyar afirka wato caf bata fito ta taba gaya mata ko kuma gwamnatin kasar ba cewa da akwai yiwuwar canza bagiran gudanar da gasar ta shekara ta 2021 ba hukumar dai tana mai da martani ne akan wata zantawa da shugaban kaf ahmad ahmad ya yi a wani gidan talabijin inda ya ce kasar kamaru da aka karbewa karbar bakoncin gasar ta baɗi ita ce za ta karba a shekara ta 2021 yayin da ita kuma ivory coast za ta karbi bakuncin gasar ta gaba a shekara ta 2023 a zantawar ahmad ya kara da cewa an yi matsayar ne saboda la'akari da cewa ita ma ivory coast bata shirya wa karbar bakuncin gasar ba a shekara ta 2021 to sai dai kasar ta ivory coast ta musanta haka kana ta ce bata sami takarda ko wani sako da ke shaida mata hakan ba a matakin duniya kuma kasar qatar ta musanta rahotannin da ke cewa tana tattaunawa da wasu kasashe makwabtanta domin yiwuwar haɗa gwiwa domin karbar bakuncin hukuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 shugaban kwamitin shirin karbar bakoncin gasar na qatar nasir al-khatir ya ce duk da yake shugaban fifa gianni infantino na fatan so ma aiwatar da sauyin kara yawan kasashe waɗanda za su halarci gasar ta shekara ta 2022 daga 32 zuwa 48 babu gaskiya a cikin rahoton cewa wai suna neman tallafin wasu ƙasashe sai dai infantino ya ce muddin ƙarin yawan ƙasashe ya tabbata hakan na nufin cewa za a fafata wasanni 80 a gasar saɓanin 64 da ake yi a baya akan haka dole makwabtan ƙasar su karbi bakuncin wasu wasannin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To da Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. Alhamis, dangin George Herbert Walker Bush na ban kwanan karshe da shugaban Amurka na 41 a wata jana'iza da aka yi a garin Houston da za a yi a garin Houston da ke jihar Texas. Jirgin da ya dauki gawar tsohon shugaban daga Washington ya isa birnin Houston da yammacin jiya Laraba. Bangarorin da ke rikici da juna a kasar Yemen sun hallara a sweden a wani sabon zangon tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar wanda aka kwashe shekara hudu ana yi rahotanni sun nuna cewa rikicin na yemen na gab da jefa ƙasar cikin matsalar yunwa rikici ya ɓarke a tsakanin manyan hukumomin zaben ƙasar afghanistan biyu kan sakamakon zaben majalisu da aka yi a watan oktoba a birnin kabul da kewaye hukumar da hukumar da ke sauraron koke-koken zaben mai zaman kanta ta soke dukkanin kuri'un da aka kada a lardin kabul saboda a cewarta an tafka magudi da karya ka'idojin zaɓe wata babbar kotun rwanda ta wanke shugabar 'yan adawa da 'yan ruwigara daga tahume-tahumen da ake mata kan zargin yin damfara da haddasa rikici a watan Satamba 2017 aka tsare Wigara wata ita ce jigon 'yan adawan kasar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu Coral Muhammad Hafiz Babala ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.